lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu fara ne da duba cututtukan da taron kwamitin nazarin harkokin kiwon lafiya a Afirka na kungiyar lafiya ta duniya ya duba a wajen taron da ya yi kwanaki a ƙasar Ethiopia. Idan da sauran lokaci kuma ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Kwanaki kwamitin da ke nazari ko kuma lura da harkokin kiwon lafiya a nahiyar Afirka na kungiyar lafiya ta duniya ya yi wani taro a cibiyar taro na ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Addis Ababa a ƙasar Ethiopia. A wajen wannan taron ne daraktar kungiyar lafiya ta duniya Dr. Margaret Chan ta jinjina wa namijin kokarin da Najeriya take yi wajen yakar sake bulla annobar ciwon shan inna a Najeriya. Haka kuma Dr. Chan ta yi alkawarin cewa kungiyar lafiya ta duniya za ta taimaka wa Najeriya samun sauran allurar rigakafin ciwon shan inna miliyan 200 da take bukata. Dr. Nasiru Sani Gwarzo, daraktan sashen da ke lura da cututtukan da suke yaduwa a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ya halarci wannan taron da aka yi a birnin Addis Ababa. Na kuma samu damar zantawa da shi inda na nemi sanin shan bayan yadda za a tunkari bulla annobar ciwon shan inna a Najeriya waɗanne cututtuka wannan taro ya taɓo. to a kullum ana fitar da tsarin kasida akalla guda uku zuwa biyar wanda za a tattauna su a babban ɗakin babban taro eh, babban ɗakin taro kuma akwai ƙananan ɗakunan taro da ake yin abin da ake kira side meeting hmm. daga cikin abubuwan da aka tattauna an yi na malaria an yi na cutar ah, shan inna an yi na tuberculosis wato tarin shika an kuma na yi shi kansa tsarin kiwon lafiya afirka da kuma na yaƙi da annoba mai yawan tasowa wannan daga ciki ni shi ya fi burge ni gaba ɗaya wannan batu da aka yi a jiya da kan fito da sabon tsari na yaƙi da annoba afirka an fito da gagarumar takarda wacce ni kaina na daɗe ban ga takardar da ta burge ni ba ta tsarin yaƙi da cututtuka irin wannan kasida ana kiranta strategy for health security and emergencies in africa wannan tsari ya fito da abubuwa da dama da za a yi daga ciki akwai canza yanayin tafiya da idan ana jiran sai annoba ta faru a yaƙe ta to yanzu za a tanadi kayan yakin da kowace irin annoba don shi yasa ma aka daina cewa emergency na na annobar cuta mai yaduwa hatta idan guba ce ta zuba ko wani abu ne haka na na barazana ga kiwon lafiya an sa shi a matsayi na abu da ake kira Uh, all, all hazards approach kowane irin barazana to ita za an tanadi kayan yakinta uh, kuma za a tanadi kudade za a tanadi masana za a rubuce su a kwamfuta aji sunayensu a tsara musu uh, yadda idan ma a cikin awa 24 ko 48 ake bukata su motsa daga wannan kasa su je su taimaka za a je a yi ba sai an jira irin na ebola nan da ya faru ba aka ɗauki watanni kafin a fara kai agaji to wannan duk tsarin za a yi kuma a cikin gida za a yi ba wai wasu za a kawo daga waje ba 'yan afirka ne da aka yi wa training so a wannan gaskiya ya ba mu kwanciyar hankali idan aka yi aiwatar da shi to ka daɗe kana wannan aiki na kula da kiwon lafiyar jama'a a najeriya ka yi batun cewa an tabo irin cututtukan da suke ake samun annoba su kuma suke sake dawowa misali a najeriya waɗanne cututtuka ne suka fi ci mana tuwo a ƙwarya to wallahi muna da su da dama wanda suke tar mana da hankali kuma suna zuwa su komo musamman cutar ana yawan yin annobar kwalara da wuya a yi wata uku baki ji an yi kwalara a wani gari ba nan akwai cutar lassa fever a da muna jinta takan kai ta komo da ana ana yin ta kai ta ko moto yanzu kusan shekarar nan an jima ana ta yin ta tana nan eh, ba ta tafi ba sai ta tafi ta dan dawo to lasa fiba na damun mu sannan a afirka yanzu akwai lasa akwai ba da ta dawo ta mamayi ƙasa kamar su angola sannan ta shiga kasar eh, congo kinshasa mm. yanzu da ake ji kata kara bazuwa to nan ma ana ci ana tsoron wannan jealousy ba ta shiga kasashe irin su Najeriya akwai cutar zika da muke tsoro da makamantansu. Eh to ka san galibi a Najeriya din akwai wani mataki da kuka dauka tun da na ganin cewa mutane sun fahimci muhimmancin tsafta tun da galibi yawancin cututtukan na hada ƙazanta. a gaskiya wato wannan zancen haka yake kazanta tana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suke haddasa yaduwar cututtuka shi yasa aka kirkiri sabuwar hukuma a najeriya ana kiranta nigeria cdc wato hukumar yaƙi da cututtuka da kuma kare afkuwarsu wannan nigeria cdc kwanan nan aka kafa ta kuma ga irin tsarin da aka kafa da ita ta yi rawar ganin da a afirka ma an ɗauke ta ɗaya tana ɗaya daga cikin santoci guda biyar da za ta zama cdc ta afirka to wannan santa za ta ci gaba da faɗakar da mutane da kuma dawamar da yaƙi da annoba don kada a ci gaba da samun su akai kai wannan mataki idan aka aiwatar da shi in allah da shi ma zai kawo ƙarshen barazana na annobobi a kan a Najeriya. Eh to amma ka san galibi kasashenmu an san mu da wannan sake. Sai a ɗauko abu gidi-gidi kamar da gaske. Can kuma sai ka ga abu ya yi sanyi. To akwai matakin da kuka ɗauka na ganin cewa musamman ma yaƙi da cututtukan na an dinga gadan-gadan ba ƙaƙƙautawa? To akwai alamun cewa wannan karan tafiyar za ta yi kyau. idan a da ma'aikatan ministry ne za a ce ku fita ku je ku yaƙi da annoba in ta lafa su za su ci gaba da aikinsu yanzu an canja tsari muna da wannan center da na faɗa nigeria cdc sannan kuma an fito da tsari na ci gaba da yi wa eh, ɗalibai horo wato da likitoci horo na yaƙi da annoba mun buɗe makarantar koyar da yaƙi da annoba wacce makaranta ce ta haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar lafiya ta tarayya da abu zaria da university of ibadan kuma digiri ake bayarwa a cikin shekara hudun nan eh, shida da suka wuce mun yaye ɗalibai akalla guda ɗari biyu da sittin da biyu kuma muna da wajen guda hamsin yanzu haka eh, hamsin kashi biyu wajen guda ɗari eh, ajin farko hamsin aji na biyu hamsin suna nan suna karatu wannan bude makarantar ya sa mun samu masana da ba a taba samun irinsu a cikin ƙanƙanin lokaci ba don su ne ma muka tura suka yaƙi ebola a lagos su muka tura suka yaƙi ebola a saliyau da liberia eto eh akwai matakin akwai matakin da gwamnati eto eh, eh akwai wani matakin da gwamnatin tarayyar najeriya take ɗauka na gani don galibi kasan ana karancin likitoci a najeriya kuma yawancinsu in suka samu aiki a kasashen waje suna bari su tafi akan albashin da ake biya a kasashen waje da tsoka a najeriya ko ga karancin likitocin ga kuma ba a biyan su albashi to akwai albashin da ya kamata to akwai matakin da aka ɗauka na magance wannan ta yadda za a ta wa 'yan najeriya nan in suka gama aikin likitan su zauna a gida su ba da gudunmawansu? to akwai matakai da dama da aka ɗauka na farko shine ana yaye wannan ɗaliban likitoci da yawa na biyu ana sama musu aiki wanda ike za su je koda suna ina ne a najeriya to za su ci gaba da zuwa suna dawowa suna aikinsu akwai na uku kai akwai tsari da aka yi wanda duk inda suke za su je su aiki su dawo ana ba su kuɗi mai albashi mai tsoka sannan kuma yawancin ma'aikatan da suke daukar inda suke dauke mana su sun bude ofisoshi a najeriya hatta ita kanta hukumar lafiya ta duniya tana amfana da irin wannan dalibai da ake yayewa da su united nations da su cdc ta america duk manya-manyan ofisoshin nan duk suna daukar su a najeriya to ko ba sa aiki tare da gwamnati za ki tare suna aiki a cikin ƙasar najeriya kuma idan aka buƙace su na za su ba da tallafi. To ya batun kayayyakin aiki kuma da ake faɗin cewa ana ƙarancin su a asibitoci. To gaskiya akwai matakai da aka ɗauka don yanzu haka zan baki gajeren misali na cutar lasa da muke da ita. Kwanan nan akwai likitan mu ɗaya ma da ya kamu har ya kamu da lasa ɗin sannan ana jin tsoron kada wasu su kamu to abin da muka fito da shi shine kowace jiha akwai annobar da muke jin tsoron kake saurin yaduwa kafin ta yadu muna abin da muke kira pre-placement za mu aika da kayan da ake sawa wajen kula da marasa lafiya za mu aika da magani na wannan annoba kowace jiha yanzu akwai abin da muke kira ppe a ji akwai kuma ribabirin maganin wannan lasa da an ga alamarta za a je a fara amfani da wanda yake cikin gida sannan aiko da signal ma'aikatan lafiyar tarayya sai mu kara musu agaji. To Allah ya sa ya dace. Eh Babu mai hoji da ke na in Ma sauraro a saboda ƙurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai da ke babu mai hoji da ke a kai da ke a kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri sai ke gida ne a uwar jiki babu mai hoshi da ke a kai da ke a kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri